assalamu alaikum wa rahmatullah ni naku abu ahmad yau ma na tafi da wani sabon bidiyo wanda zai magana akan magani da zai zama garkuwa ga wannan bala'i da ta faɗo duniya wato coronavirus wanda insha Allahu idan mutum yi amfani da wannan abun in Allah ya dabi haƙƙin Muhammadin Ali Allah zai ba shi kariya da shi da iyalansa ga baki ɗaya wannan cuta ta zama cuta ce ta duniya ga baki ɗaya yanzu ana lissafin kusan kasashe hamsin waɗanda wannan cuta ta kai zuwa gare su su mutanenmu ina ma mai baku shawara akan lallai wannan abin da zan faɗa ku yi ƙoƙarin ku ɗabbaka shi ku rubuta shi kamar yadda kamar mu a nan ƙum majoritin gidaje kowa ya rubuta wannan a jikin gidansa kamar yadda aka faɗa a rubuta ɗin wannan wani lakani ne zan bayar lakani ne wanda gashi nan aka ce wannan lidaf'i kullil amrad uktub ala babi darik domin kariya ga dukkan wasu cututtuka coronavirus na daga ciki dalilin fitowar wannan cutar ne gaba ɗaya ya sanya ma malamai suka ba da wannan lakani ɗin ake ta rubutawa a jikin gidaje so uh, yaya labarin wannan lakanin yake farko aka ce nukil an allamata sheikh bakar sharifin ƙwarai hafizahullah fi najaf al-ashraf hadhihi al wannan kisan an samo ta ne daga allama sheikh bakir sharif al da da ke zaune a najaf wannan kisa an samu ne daga gurin shi ya ce filotratus safiya ba ta ayatollah al a sayid muhsin hakim kudisar sirhu ahadutullah ilm ila suki sheikh tabli a lokacin da ake utla hudu na safi lahi al'uzma muhsin hakim ya tura ɗaya daga cikin ɗalibai ya tafi irin tabligi da ake a wannan hutu ga kowa ya sani wurin ɗalibai ma'arufin hutu ne wanda a irin wannan yankuna da ke iran iraki da sauran ƙasashe rana na yin zafi sosai yakan sababa ba a iya yin karatu a wayannan lokuta akan ba da hutu a kusan wata uku ko fiye da haka ma ana hutu to ya tura ɗaya daga cikin ɗalibansa eh, tabligi to shi kenan wannan ɗalibin ma wasu lil muhimma lokacin da wannan ɗalibi ya isa zuwa wurin wannan tabligi da aka tura shi ta sai mai faru wa idha bi marzi ta'un a'adana Allah wa iyyakum minhu sai ga wato ta'un ya fada a cikin al'umma bi ma'ana bala'i irin wannan na cututtuka na irin wannan cuta na coronavirus sai ga shi ya faɗo a cikin al'umma faƙaddar balbala da wannan cuta ya buge gabaki ɗaya gari ya samu duk gari gabaki ɗaya kamar yadda mu a nan irin ƙum da ko in ce iran da sauran garuruwa da ke cikin garin iran ɗin duk wannan cuta ya kai zuwa gare su to wasara ya ƙazi ala kulli baitin wannan cuta ya dinga shiga gida gida gida yana bi ma'ana cutar da mutane wannan ta'un ɗin da ya faɗo cikin al'umma ah, yadkhulhul faza'u sai wato ah, tsoro da firgici sai ya kama shi shi wannan ɗalibi da aka tura shi zuwa harkar tabligi sai ah, ya tashi directly ya tafi ila imam hussein alaihi salam ya tafi wajen imam hussein bi ma'ana haram imam hussein haihu sa'ida satahu darihi inda ya hau saman wato gidansa gasa bil imam ya kuma nemi istigatha gurin imam ya nemi imam a kawo dauki a kawo taimako akan wannan al'amari da ya shigo wafin naum ra'al imam hussein a cikin bacci sai ya ga imam hussein alaihi salam wasu alahu sai tambaye shi a haifun an ya sheikh sai imam hussein ya tambaye shi. ya sheikh kana ji tsoro ne faƙala na'am sai wannan sheikh din ya ce eh na ji tsoro akan wannan al'amari lallai da ya faru al'umma ga baki ita shiga cikin firgici wannan cuta yana bugan ko'ina da ko'ina sai faƙal lahu sai ce masa uktub hadal bait ala babi darika to ka rubuta wannan baitin a jikin kofar gidanka wa ƙwal shi'a an yaktubuhu ka faɗa wa 'yan shi'a da su rubuta shi inni uridu amanan yabna fatima mustamsikan biyadi min tariqi zaman ya ce ka rubuta wannan cewa ina neman amana ya dan fadima ina neman amana allah ya kare yin daga iyalai na daga wannan cuta da ya faɗo mustamsikan biyadi min tarikin zaman ina mai ruko da hannunku ina mai kami kafa da ku daga wannan abu da yake zuwa yake cutar da al'umma na wannan zamani da ya shigo bi ma'ana wannan eh, ta'awun ɗin ke da wannan bala'i da ya shigo fakatabahu sheikh wa amana shi a an yaktubuhu sai sheikh din wannan wanda aka tura shi tabligi sai rubuta shi kuma eh, ya umarci 'yan shi'a da kowa ya je rubuta shi fama da halal ta'un baitan kutuba ala babi hadal bait babu wani gida kuma da wannan cuta ya shige shi wanda aka rubuta wannan wannan baiti a jikin a jikin wannan gida din so wannan baiti uh, fahadal bait ihtaba hirzan wa husnin sai wannan hirzi sai ya zama na kawai ya zama kamar wani hirzi ne mutane suna rike shi suna ɓoye shi da zaran wani al'amari ya faru irin wannan haka na ƙwa'un ko wani bala'i suke amfani da shi lokacin da ya faru wannan yaƙi na iran da iraki har yaƙi da aka yi tsakanin ƙasar iran da iraki Saka ce babu wani soja da aka ba shi wannan hirzin ya rike shi ya rubuta shi ya rike shi a jikinsa ya tafi wannan yaƙin face sai da dawo allah bashi ba shi nasara ba a kashe shi a wurin wannan yakin ba so za ku iya rubuta shi a jikin bango gidanku kuma za ku iya yi rubuta shi ku dinga sawa aljinku kuna tafiya tare da shi wannan baitin kuma shi ne zan rubuta shi kuma a wannan ɗin a cikin description ɗina insha Allah za ku iya gani sai ku ɗauka gurin gashi nan inni uridu amanan yabna fatima mustamsikan biyadi min tariqi zaman من فاطم وبنيها ثم والدها والمرتضى حيدر أعني أبا الحسن وانا شين بيتم ثم ميتا إني أريد أمانا يا ابن فاطمة مستمسكا بيدي من طارق الزمان من فاطم وبنيها ثم والدها والمرتضى حيدر أعني أبا الحسن wannan shine baitin kuma Allah ta'ala ya kare mu kowa ya kokari ya rubuta zan kuma nuna muku alama inda kusan kowa a nan ya rubuta a jikin gidansa kuma sai ku kokari ku rubuta wassalamu alaikum wa rahmatullah nan kun ga kofar gida na kenan da na rubuta shi nan kun ga kofar makoci na inda shi ma ya rubuta nashi nan kuma kun ga kofa ne shi ma na wani makoci na da ya rubuta nashi so lallai ina mai baku shawara ku kokari ku rubuta kuma insha Allah